masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci a cikin kuma wannan tasha ta mai tarin albarka wato shaidan mu sunana zainab abdullahi ya zo a hadisi cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya kasance yana yanke farcensa a duk ranar juma'a don haka yanke farce a ranar juma'a sunna ce ga kowane musulmi sunna ce mai kyau ga kowane musulmi haka zalika idan mutum zai yi aski ga mace kuma idan za ta kitso akwai ranakun da mustahabbi ne yin aski ko kuma kitso domin akwai sirri mai falala da kuma karfin gaske masu mahimmanci kuma ga yin shi kitsan ko askin a waɗannan ranakun sannan mutum ya yi koyi ne da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi da kuma sayida zahra salamullahi alaiha iya abin da nake tafe da shi kenan a daidai wannan lokacin ku kasance tare da ni wani lokacin domin jin me nake tafe da shi sannan kar ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawan sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu masu faɗakarwa ilmantarwa har ma da wa'azantarwa da zarar mun ɗora assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh